الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاجي تبتي الله صلاة نتوتي بعمل شوي ولود تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تشوى بكراتي دقلتا فيها مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ko nan ga sadi satu wa sun tati ya no satu wa sun 96 mm. al-istikharu li wilayati li wilayati al-bayti eji fari kure shi ciki mine yana teji nan eji fari ya ga da ka bayo fa zammahumullahu bi qawlihi so ko ci kwawo ba no jigan mustakbiri na bihi samiran ta tahjurun mustakbiri na bihi ele ele chai e ji fari e wace asan biye na yi ladan kaba ne samiran tahjurun a tafe bazaji amma to sun ga aji jira bai ba da yansu ci kila ne je ji dana wai ji fara ga kaga aji jira kirkiya to ko a lugwa kaba dan karkashawa Hmm? ta ga adin maji za ta tace su kwa su kwa lugwa ka tu da fa la ga bata nan mu bi kiyo da gwagwa ta ga adin maji hmm, na mai jin hati ga bayan da su ku ajibu ta ce ci buja ajiya ajibu ta ce ci buja wallazina kafaru bi rabbihim yadirun da ya ci mana bane la lafa sai ci baci alali makatan ya ce ci sai ci aga na ibrahim ga wata girbe ci a littafi fina aka ta tazu ya zai jaji tawafi na wal akifi na bai zai jaji ki kafu ne war ruka sujud bai zai jalo ruku a ji maji sujada ne ko amma jibuta ya nguya magala yan doro pau ba ci inda ya ga ya ga ya ji fari ya tiya kata ka ba ya goya budon ba na tuka ba ne tiya tauhidi butuwo sai shi ga wata biyu milata ibrahima hanifa ya mutu ya koya nabi ibrahima ko wama ka ana ibrahim kuma wama ka ne minal mushrikin ana ibrahim sai da minal mushriki ba kila yace be jin nan asaminatu wa tisra asabiatu wa tisun al-iftikharu al-iftikharu afi jifari bi kaunihim zuriyatul anbiya afi afi jifari ga zuriya na ba shi ba tiyo annabi ismaila yin da kwayo annabi ibrahim yin da kwayo ngo ji gane ko ne balare balarabe jo maga da yan banu isra'ila ikan ci zuku a tufe jikiyo a tufe ke ji fari nan musa ina abu don annabi haruna ina abu don annabi sulaimanu ina abu don annabi dawuda ina abu don ngo ji gane ako annabi kazan ina abu don a tafe jikiyo a tafiye ji fari wuce fa'atallahu bi kauli sai ci bebe gaga tilka ummatun kadi khalat al'umma jihar na jigogale ya nina laha ma kasabat in gaji na nga da ya wala kun ma kasabtum yana ya gaji na nga da ya wala aluna amma kanu ya amalu amma je ga ya tiye tuna a felo na ba no ne kiwa ga babun na gbani na nan ga ti dakon dakon mun kawai gadin dakon dakon ne la kirki na wato na kirki amma la al suyuti rahimahullahu ta'ala nufe ga lasna wa in kunna zawi nasabin yawman alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu lasna wa in kunna zawi nasabin kai gadin da kun da ko jinaji za wuce ko jinan naji kuye tuna lasna yawman alal ahsabi takilu yi feza na jaga to dangi ga yi tiyo tiga lazina sungwaji sungwaji jinanu nabni kama tawa ili na tabni keminan dakon dakon ji kemina zai shi jonan a to fe clean a ti fe progress ti fe lo igboro na a ti aga ito a fe jino wannan alu misla ma fa'alu kemina ma a to idi idimo na ga ito a jiki mo ito a jin idimo kuma ji gane ku dan tan fa kuma amma ruku la wala ruku min Allah shi a ejiye shi be dukiye ya ji amfanin waje wai tayin sai e ce na nga ji gane ko ndako ndako pe nga adi za ji amfani a dole za nuna ci da nga aji amfani e ji ani bi dun wulana kala ya bune yar kan ma nan ga sa'awi la jabal ya simuni min al ba'd ibn sha'an la simal yawma min amrillah e bogo e zuga te ndako ndako don de ndako ndako ne ji la kirki na ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya fatima ta bin ya fatima ne ya muhammad da ko salimi min mali ma shi tilawu guni hanki min Allah shi'a na ku a wai tayan so ya ci ba no le zan mu na mai pen da ko da ko jun da ngo diga na ko mu ti do tun kiri ki nan ngo le wale salili insani illa ma sai ne daga ji daga je wa na sai so fa yura da ko diga ila kiriki a ci magwa ga gala da kiriki ade wato ya ji be ji ya biyo ti do tun kiri a ki wa dio lefi sai buga tilka ummatin tilka ummatin kadi khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu la tusaluna ma kanu yamalu malu ngala kan yahudi ga ga ga ni ibrahim min abu don nasara ga ga ga ni ibrahim min abu don mushriki su ga ga ga ni ibrahim min abu don yabo kibo a jin daraja ya ci tashan sai ci gama ka ni ibrahim yahudiyan wala nasraniyan lakin kana ni fa musulma wa ma kana min al mushrikin in fa da ya mushriki yibwa asaminatu wa tisun 98 ko al-istikhar bi sanayi ila fi afeji fari yanda sanaye kafiri ali ar-rihlataini ke suna zeji fe zuzana ezan zuguba ni ila fi quraish ila fi rihlatash shita'i wa sayf eze ne ya shita ne bi eze ne ya saifu ne zai je shewu ya kwadagba wuce ya ce daza wuce na aja sai fari ta ce yanu mu ciyo yau ji gane ko wani gacin da ne tuci na bu zai ji ya business ko jina aja sai fari ta ce bu ta ce yanu mu ciyo ga yanu mu ci mu ci dewo wa kaguta after which mo fẹ́ di kí o mo fẹ́ yẹ bọ̀ ló square one àmọ́ àlẹ́ yìí àtàjì ní fondoro ewé di kí o ewé gbẹdọgbọ àbọ̀ ǹṣe di kí o mo ṣe tí o àti àjà ń tìlá di fárí aláàlímọ̀ fárí muslim ti jìnnà dáńgá ní gbìyànjú àníbi sọlá sọlá mọ́tà ní káde mẹ́kálà zarrẹ́tì ní àlìkíbùrù dẹ́ mú làwọn ṣe hàn ló àlìjẹ́nà wọ́n di ká ní gẹ́gẹ́ níbi ewé mọ́. karu na ji fari so mujin alaka ga ji fari da mulki ma shirawa na ji fari da mulki so mujin alaka ko ga ji fari ran da fi ilimi ma ko ran da ci kalazi ataina wa na ko ke zan sako ko a ayu ya na fansa laka mina wa kana min al ya zaɗu ga ji fari mai zo daɗi ya sai ci tawada taku kalbadri yusaru dawu ala safahati limai wa huwa rafiu sai da ya to gaje do jiye tsa na ta fitiyo amma ka to kin bo a fili kiyo wa fili a tuye na amma zanage zanage zanage jifari na suku alama alaysa li mulku misra ana khairun minhu inna ma wutitu ala ilmin indi mine ne lafari bena yanzu fuda gaga wala tamshi fil ardi maraha ge pie mage dagaga ta ce kin gomo mine ala mai fare yanzu fuda ta kai yanzu fuda o annabi sallallahu alaihi wasallam maga ma al alka'bain min al-izari fa fi nar ina alama ya fara yobe min ala gaskiya labiya wa gaga wagwa alkibru basru alhaqi wa gamtin nas ala gaskiya labiya wa gaga wagwa mo fi gbaga shoyi babu ina ga sa minatu wa tisu uh, atasiyatu wati su 99 azamatu dunya fi kulubi eh wai je ci da babu ka kaulin kim na ki aja ga laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim laula da ay e gan nuzila hadha alquran a cikin na ciya ala rajulin ya zando ci min alqaryatayn min yajo ko guba ba nan azim na wacina sakani dai maka da taife to ko da ba wani bata da so ko le za wuce ko ndo ci cin qur'an ya na muhammadu zai je mulki ga wani zai je ga wani da zai zai ja tsiye ga wani da zai ji kaza kaza ga wani da mu yau kawai da sokoto a ci kurashi nan zai da wuce gugu ya dike a ci ya lamu na zahiran na hayati duniya lamar yin jonga da yin kura wanga ma da yin mo o an akhirati hum gafilun sannan shi ma yake alkiyami lugwa almi'a mas'alan shi tushi at-tahakkum ala allahi kama fil aya a sai ba hukunci ya ce su koke mun bi na ayo nan yau ne da da shi a tashi a ga hannun goyi su kujin ko laji gana hannun goyi su kwajin amma kin mun da nan go le eh, ba bo laji ki an laji dai da wala lo sai ta mini za ba jahiliya da ga jahi amma gaskiya fi sabilillah ka kare ka zo yau ji za ka zo goji da faron goya ga za ka zo ka sako alaka za ka zai yi nan wai ya tuba yin zangoci da waje tunani ruja ma azikiyan yan ku ya rusu kalima ya sha waya kudiru ci sa ku ta ce laya la safi min malaikati rusul ya safi min malaikati rusulan wa min an nas izza bi rashi izza zanu ba su kunan layo kullama malikal mulki tutil mulka mun ta sha zanaga ba su kunu wala mulki laya watan zulmul kan man tasha kana ba su kuna lamulki walu wato izu man tasha wato zillu man tasha wala za daga bonan walu ya izza sa daga bonan walu ba ya gogo zuji man ba kadara yato yaci ba ba'da mi'a 101 izdira fuqara min tabi'a jahiliya ci shi wannan jahiliyu muhammadu ali abana ana fe dikiyo ana fe ba tana kaje fa ta'umullahu bi qawlihi fa kwati biya daga nan wala tatrudul ladina yad'una rabbahum gada ya zan goci na je yi sai ta ah, bil gada ci wala shi to la to lozu nan zan goci da wata la kayo amma yi ji a ci motso ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko e bugu ga yin zan ci ma a wata walla an ja ahu ala'ama sai bugu talaka shi ga sai gbaye mu sai ne zan goci da ban wi talaka lau aksama alallahi la abarra mm. in ga ku ci ji ga ko ji kan ga ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga aljanna biye ne abe jiki an abe gini da yani aljanna ci ga ya dukuli ni do afa unna da ne ji za ke ci na ga ga na aljanna bu annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi talatu fil janna mi ce ci aljanna le fara ta sara ahliha alfukara da ji man wule fi wo dokun gane ga izijo talaka jo amma gole talaka wancan ayi be imani wala mi latu sunna

nje iso da katun jariya nje yawa da daga kwa lalle nje ufiye kuya lalle umai le tiya umai je go ya tsaye na daraja ya yawa da tin nan ga tara kalmi ci ko mun gane don madarij salikina no ni madarij salikina iddatu sabirina wa zakhiratu shakirina ne ga kayyim wa lemo di teliye tiya mas'ala nan eh, ga ta la mu no ji gane ko mun ji gan mizani ne la mun za ce la gbu yana ngai kiyo ngai talauci biye waya ni ai za ji go gele ani ngo ga ni sa sallam ga zai ga zaka jona yi zawutu zawuta mini zawun ci ya din za gi ne da mafi ya gibe ko zan do ci ci biyo gogan ta ce future musamman wato fo wangi fun ne gi ne ce ga Allahumma Allah e gi su do shi zan e gi me fe wa gi ga Allah mu la ta jalni mi to Allah ga lan fi mu yu ko a fe ke be la zan ci gogan fe yu ka sha guyi ya guji kaza guji kaza nan na gan Allah mu la ta jali ibn misla za Allah ga lugu gi na fi do shi zan nan e gi na e fe wa gi fe ya Allah mu jalni misla misla Allah mu su do shi kijin idan mu fari na binan kunci cewa zalimi rohunci uyi zaje wasu yayi unci unci fanka musamman ya nuke gwagan hannu ya za su magwajen masu kun za kirki yawa su wani zutu lori kun ji gani za ni ga iki ngai ewa kawai ya ni za ni wace wasu miliyan waza wace ya bani je wani wani jito gaba buje to waya ko e ni je buje ko e bururi buyo ko caca buyo ko e yi yayi ko yo ko ya wafe shi ni aju da ba to ko jeje na yagu daga mun tiya o? dio azu alali me fa al kiyami wuji babu wafe ko ya ga ta to ai ne tasabahu wa fi ma anfaqahu e ba tala ku ji wuji ba du ya so ko kaga wa be de yin jawadi kiyo ba de yin al kiyami amma tala ka ce be ci tun fe sun ga be tu de be da ma su yi waje wa wa muke jiki a wa muke ji a rijanna wa ji amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah kiyaye mu asaniyatu ba'da al-mi'a ramim atba ramim atba ar-rusul mine na gaba jahiliya fe jino aja fe ce ga ke zai jilami tutuci jino bi adami li ikhlasi a ga da ikhlasa wa talabi duniya a ga ja so wo fa ja ba mun bi kauli mutiya jagan ma alaika min hisabihim min shay no le bi cike na zaunci yi shige jiga wuji masa goma da wani kaza kaza jin ta ce wa na biyu ne kuma dogon jahiliya ci ga ji aka ce le mun ji ya jafe jan tsamu to munafiki ko a jafe jan kiyo a jan tsamu ce ake ci gan ji a gan ba ne ile a dai giye shi ba ko da nan a dai ji kaza kaza da nan a so mada miya kirkiya eh, ka kai kuma ga dabe e eh, jikiya nan e eh, gokana a gukun wana nga ka kwaci a kul abillahi wa ayati wa rasuli kudum da na la ta taziru kar kafartum ba da imanikum je tubo ta bugu a sane musulunci zuwa ya riga wa ya zata kama na sayi na nga ya fe jin bayani hali munafiki bai zabe da mai ciji ba ni a nabi gobe ni a ya ci ba yana ga lawo filo ne ga ya dikiyo ga ya ji hukunci bin as-salisatu ba'da da mia 103 al-kufru bil malaikati min yana zaba jahiliya fe jinin ila ji gari garibe malaika shi kuma ji gani akwai irin na yahudi ga zaka du na min al-malaikati malaika jibrilu yi makiriya min yan malaika jibo ko man kana aduwa lillahi malaikati wa jibril wa mikael fa inna allaha aduwwun lil kafirin arrabiatu ba'da al mi'a al kufru bi rusuli ila aji kafir cikin wani bi tuci shi mine na zaba jahiliya fiye jino yahudi shi aji kafir ci ga annabi isa amma aji kafir ci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nasara shi ma a yaji kafir ci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ko muci da kijo to ku aji kiyayen ajin bi annabi ajin su bi ɗandoro mini da naji wa wale ma'ana musulunci alibi sallah sallah bi da su kun gato ala imani ajin mani bai tuce na to mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa antu mina bil qadar iman na wajibi tuci na la nu ku baina hadin min rusulihi ya ala irka da zai ndoro mini ya tuci shi ya sai ci ba amma shari'a ni muhammadu gayi zumago shari'a ni muhammadu shari'a annabawa ne ki bata nan siyani الخامسة بعد المئة 105 الكفر بالكتب من هنا ذا جاهلية في جنة دي كافر يجن ملتا في نجي أتشي هنا لادي كافر تبع تولي كوب الإنجيل كوب الزبور إذا كاتم جاب والله أعلم أنا إذا جديدنا على بام لادا أنا ما يقعد شبتنا على غافر تامنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك